الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النصف والشبي بني يرد الأول 1435 كالندا هجرية na daidai da safon shiga gutsun ya januar 2014 nan ya ci gaba da katin mai katin gogu bai ciko yan littafin matsunar warakat ni al'imamu juwai ne rahimahullahu ta'ala ba ne ya na kato ne babi na da ya al'af'alonin ya tushi man ga fi'il al'af'alo فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يختص به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه فإن كان على وجه غير القربى والطاعة فيحمل على الإباعة في حقه وحكه حقنا وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل من أحد من أحد كفعله ومن وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه يجاب إن شاء الله من قال فعل في لجي fi'lu sahibi shari'a etu ya zane la shari'a biyana ma'ana ya tujiya annabi sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wa kunki abwa imma an yakuna la waji lukurbati imma ji annabi ya tuci ne ebe wa wasu bayan soko wa ta'ati bi milatu soko aw gairi zalika ko ma annabi jinjin je ebe wa wasu ba soko fa'in dalla dalilun dalili ga lawo alal ikhtisasi bihi kere tuna na ulata ne kawai na yi hamalu alal ikhtisasi a ga ulata ce kibo ulata ne wa in lam yadul kada dalili man lawo ta tun yaba la yuktasu bihi a ga ulata ne yi ma'ana asali tuna ne bi na alumu da sanwaye ko inda gwa dalili ga lawo na natsuwa ta na biyu khususiya yana nabi sa sallama li'an anna allah ta'ala ibn church na latuna ga ya kunu ga laqad kana lakum fi rasulillahi usuwatun hasana a atika usuwatun hasana ka na wadan lakum yaye fi rasulillahi da nabi su ko ne tuke su cina ma ne sai sani ya nabi ga ya san yau fayyo hamalu alal wujudi, a ga su iya tunani bilona a elu ga wajibi yo inda babu ashabi ne bayan sashi ya ashabu ajo wa min na man kala, min jama'a jo masu abin da yaji ga yu'malu ala nadabi gula da ta tin kibo ene mandubu na wa min man kala, amma da mini sashi ya ashabu na mini yi manjo da daga yin tawakafu anhu a ga alibi ya da ya ji wa gagun yi wajibiya wa ma gagun yi manduwa wani ga haɗe sati wa a alibi e, ji sai da lina ga abin laugan na sai wajibi ko na sai mandubu na wani jiga a sabi na da hannun sa'un jiga yana wani ganin ya ji makanta wajen wani gare umar jiga yana wani ganin ya yawon na shi wani jika jike ba bai yana wani gare nga ga a asabi na mana da je mutum maza bayan maza bayan shafi'iyya nan ku yau ko fa in kana ala waje gairul qurbati amma ni diga je lo tunucin lo ni je boyen watan ba so ko ba wa taati be la mutum so koyan fa abu ga tunucin mu ba wa fi haqi wa haqi na to ai a annabi to to yi to yi mu Wai iqraru sahibi shari'a sahibu shari'a da ala shari'a biya nan a sallallahu alaihi ko iqraru inna zadin da ya annabi ya annabi magaga na alal ya ce ga na zamu ci gano nan asajiru min hajji na zamu ji jino nan wa qawlu sahibi shari'a na ga wa ga da ya tuna Allah shari'a biye ne jina wa iqraru alal fili idza e mumulayu ji yiboro annabi annabi mumule anabi mun ga gaggama min a halin kafili gejo jo a mutu a nufi gajin wani wa ma fi ila fi wakti yana ma ji zamani anabi na fi gairi majalisihi umaji majalisa anabi wajin shana wa alima bihi amma anabi kyoga ya wuce haji da na nuji na wani wallan yunkirwa anabi majiyin karu ga ya wuce da juya na fa hukumu hukunci yana nan gayi hukumu ma ku ila fi majalisihi wa la hukunci ne na ji majalisin ya nabi wani daga wayo ko mabasin ya tsalu nabi fetu shi ya nabi sallam wani ko mabasin ciku ikatu ya usuluwo ebe nan ga wale fanni gaci ci na katu zamani ga ebe lo gwalajin da ci mini gwalajin ya katun ci wabi laji katun ci ko wani damuwa wani damuwa ne bani katun ci kiwu is katun ci kiwu wanda ya ce tahara sallah azun zaka hajji yawo jí yawo lo yawo la ko ẹ̀yàn kún ẹṣi ìbùyí pátá gànbọ̀ ìsìtìtì amma wale zamani sai bello na sukun katun ya gungun kawai mu bi a je independent katun wucin katun ya fi kiwo katun ya buyi wa ko mu'amala ya e transaction yi wanda ya je ke independent katu na zama ce specialized yanar wakil katu yake wakil katu ya e fi Ba bani ilimi ya ilalul hadis wanda ya ka general katu ya mutu lauda hadis wafe jike wafe liwe amma wanda ya je independent katu ilimin kiyo ilimin ilan wakin kafin usulul fikiyo wale ga karshe kafin usulul fiki edede a edede edede da fatawa ya da ibiti a zubi a dabu da ya fatawa ne ko so ilimi ya fatawa ya da a dabu zai ya ya fatawa ne da ce to independent cartoon na kalita ta cikin kawai yana kawai za ku gafu kofi wani ku yau ko misali bani almakasidu maqasidu shar'iyya branches jiyo na ife jili fika ti de usul fiki wani ko na ma engineering ba kuma da jiyo ajiya da to chunan amma zamani sai dillo ne especially zamani imam shafi biyu ga dike ga dike independent cartoon yawu as'alu ya a nabi sallam mabasin da cuyo na wuyi kafin ci koko na na mai kalita su yi kawai ya tiye matsala nona tun zamani fayin tun zamani bani min littafin da jaka tun zamani fayin ci matsala nona ga yana ibn asakir tun ya littafin sabinu kazibul muftari fi ma nusuba ila abin hassan al'ashari mutu ya tun ya dago ke da abul hassan al'ashari kalita su ne ga al'urasu da ya tun shi ya adulabi nkari ta ne ga afalu rasuli ne tujin ya ne ga to su al-hafiz ta ne ga ijmali fi ta'arud al-aqwali wala e ganya ni bi bi to ani bi won gubo te wa didi abu ta ga al min ilmi usul fi ma yata'allaqu bi af'ali rasul mini manyan zamanin na joma mini littafi na gega ci kalita ci matsala ya af'alu rasul na na littafi ne ga af'alu rasul sallam ya muhammad bin sulaiman al-ashqar gan al ya tuji ya nufi sasallar wale ga mai jika ta fi kaka e ya ciyan af'adu rasulu etu na ya na bilo ne ya zuje ilimi ga mutum da muhimmanci zarauni ebo na ungaza ya basira wangi waɗe babu wa sayo babu wunji dole wo sayayen babu ya sayi mu bawo babu ya sayi mandubo babu wato ga ga wace da sanadiyawa sanadiyawa jawa da jikin wace da haɗi kawo kuyo ko kwale gan alafalu rijamu mufradu ikiyo alfilu amma manyan ki da kage ga ke ya alfilu da ga harakatul badal aw nafsi na kunsasan ko rayu sassa je ne ya asiru ne ga nona amma aljuru jani ni tasire ga tarifa tuna ngwe ne ya asiru ne ga yi huwa alhay'a al'arida lil mutil fi ghairi bi sababi ta'siri awwalan kal hay'ati al hasila lil qati'i bi sababi kawnihi qati'an ina ajun ji faruwa za in ce ji tasiri hali ne daga dana yanzu ga dan wa bayana bi bi wucin ga kiyo ga fili الامام ابن حزمي لتعرف نكاج لا تقريب لا تقريب لحد المنطق ابن حزمي قال الفيل ينقسم إلى قسمين ما يتواجه كيف واغا غبا إما فعل يبقى اثره بعد انقضائه يتندقون وغولوزو alamo lotun wuce a ci bonin kasilin harafi wannan jar ke tuye da ne nununa wani nunu ku ga idan ne wununu biya ko alamai ya zanu nuwa bai zanu tun abuwa ya alamu ce wannan jihar gangani bai kafin ta yau ne kafin ta wato ya kilo eh wa ba kan so kuga ba kan zuwa tun lo zuwa ne a mawali alamai ya lutun abun nan ne ko wazawak wa in ma fi la yabka sarubarin kidaihi awo to mai tunai da daga alu jadidu daga alu so wa ya alamai ya lutun ciyanin ka sabihi ke zanen gino wani ta da ni wani ba ni ta dace waje a lino shi amma wa ɗoga ko ya zagi a ku da wani ma shi da zai daga da wani matakan wani da zai ga gane ko amma wale gan alfilu ẹ̀bẹ̀ manyan usulu jo wọ́n jiun gẹ́ pàdé alfilu ẹ̀bẹ̀ manyan sọ́rọ̀ fẹ́ manyan lugashi yàn ɓargo laji ganewa ebwana eh, filjin doro je rajistan ko fannin don don da kiyo oje istilahat ta ne da jini je yuzu yunan ka ga je istila istilahat na yuzu fannin wuce wana waga kafin yi na yi lami sa'ayin da shi ne ne ga leave ke leave

ṣe bá ti rí yes fẹ́ẹ̀rì yẹn ni láti rédíò gbóná àmọ́ gbogbo ẹgbẹ̀rún lè àjọ adẹ́dáyé ní ẹbá ti rí so wọ́n àdé ẹni kí gágá ogun fẹ́ ni ó ogun hàn wá kúrò ogun àtúmọ̀yẹ̀ òṣèlégá tún fíìlú yé wọ́n jìgá máa di mùdáàrú amúrù ńgá ẹ̀rọ sàánù mọ́jìgá àbí agbómi àti mọ̀rùfú mọ̀súrù mọ̀jùsúrù ńgá ẹ̀rọ sà mọ́jìgá àbí àgbògbò máa dé làlá máa ní ti náà fi mùtẹ́rì ní bí zọmọ ńgá ẹ̀díkẹ́ ńgá ẹ̀rọ sà ẹ̀nà mọ́yẹ̀ òṣèlégá rọ̀ gáàlì fíìlú máa náà alùpàá hìbì ṣẹ̀rí à àlẹ́bí ayẹ̀ kàn Nga area of studies aga to filu kwa la faru yeno pale ba ula ji pesa ka je na zane pa be zane ba ne al imam badruddin zalka shirita ti al bahr al muhito uga sunna uga sunna wa ga dairiri uga de qawlu egan wa fi'lun amadatu wata kariru don da yana jimboro a laiwa mai yawan maji kiya na yin umar da gushin da na yin wuta wa ma bihi da yana da ni kpagan wa jine da wuki da guni wani ishara da yana da bi ishara ne da wuki da gusu wani kitaba da yana da bi ne da wuki da gusu wani watark bai na hannun luwa da wulawuki da gutuwa ba watan di ya nai illati ya ne duke sun zutura tiyan illa na lakalar ta ji kaza na da wuki da gutuwa ta badaru dini zarka shi albaharul mu yi tubo mu yi labe gan kiyo hmm? aga ga sunna yana sunna container ga yana na bai ni bu bai ko ozo man shigan yana e nufi ɓagawa jinin da yana nufi jin shara ne da yana nufi kane da yana nufi ko da yana kai gboro a nufi a mai daji biyu ne da yana nufi lugwa ne da yana nufi sanza tun ne pata ne shi turi to sun ebogo pata da aka fuki bo da mu filo ebogo kan na daga ga wuci ma a kuma bayan ya gan sunna imma kaulu imma ima eeguun immaa eeguun tuwu n'oge amma gaa ya ga oga al fiinu baaburr kaliru ha nu kpama. Amma gaa ya ga oga al kawr ka su ha kaluwora ha nu kaunul kalbi. Ko amma ya ma nul kalbi ngamnoo gaa ya ji kaakịnya a sai daa asaa ya ga oga al imaanu kawr imani ẹgbẹ̀n òyíwọ́ bí pín lọ́rọ̀ta àgá àjídá súnkú kọ́ alágbọ̀gbọ̀ kọ́ọ̀lù wà ámàrí ẹni pa ní jíọ kọ́ọ̀lù bàbọ̀ ní kọ́ọ̀lù kalbi wàlì sáàrì wà ámàrí mọ́sùkú àmàlù kalbi wàlì sáàrì wàljẹwàrìhì ba ká gane ba misali imam bukhari lagoto imam muslim da ba abdullahi ibn umar ya ji annabi sa sallam tu sara ba biye da ya yadayhi a sharu haka za wa haka za wa haka za su ma kada hakaza thumma qada ibahamahu fi thalitha annabi ga tswa wuyi kanzan biya kanzan gangani biya kanzan annabi ce kwaci cikin jikiyo ce wa jikiyo wa kwaci cikin ya ba ma'ana fa wuce na bayanin

fa'au ma biyaji wa kala wala haraj annabi sai ji gwani ga ba damuwa annabi za a sallar mai yuqbadu al-ilm wa yazharu al-jahl wal fitan wa yakthuru al-harj aga ilimi la ya shiga shaba fitina ma maga shaba ma ga shaba qila fa bai ga ya rasulullah ce ce ce wa man harju ki alharju ne fa qala hakaza bi yadi fa harafa ka annabi yuridu al-qatl annabi cikin gwani kí wọ́n lọ ẹ́ dáwú àgáṣẹ́bà kà ní ajá alìkíyà mìíràn wà lè gan ẹnà wà gúnmù gan gbá nínà wọ́n ti kí ọ ẹ́ eh? mínú ètún e tó ìṣàrẹ́tù is part of what is part of ètún lọ́jíká ni ọkọ́ gamala ko gani tuba wuya anabi sallallahu alaihi wasallam ẹnẹ wẹ wá gá títí dé àlẹ́ ìrìbẹ̀ ní wàtún wàtún gùnbà wà nílò mẹ́yẹ̀ education a ní ewu kàtún àmà owó kíyọ teaching aid ko yana shi wa aji amfani da yake makanta ce zuci ganewa yana wai wai wuna mini mẹ́sàn dí kàtún wú dán kánù tó tó ga wọ́gá àkàrí wọ́tẹ̀ kàtún wọ́n wá gẹ̀ jíde yóò àìdí àrẹ́lá ní ọgá dé tí gẹ̀rọ tẹ̀lé wá ní kí ọ wọ́n lábí agbẹ̀ ìwọ̀n ní mọ́kàntà wà fẹ́lẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹwọ́ rúró alàálímà níbi àjọ́tọ̀ practice rẹ̀ alif ya tadru na mani al-muflisu ya ga da al-muflisu nan qalu aga al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata sane muflis ta ta mun ga an je jira na umadi eh mawa nan umadi jana umadi eh mawa nan ana diga al-muflisu min ummati da ne muflisu alumu boyo ga na bi fa ya bi salati wa siyani wa zakati wa bi gangani be salle bi azumi bi zakka ban waje ko kashe tan ba za mu ji zanen duk waje waje kaza waje waje kaza waje waje kaza ko ni ne ko ne lauka tuno demonstration ko ko so ma wallahi yawon zangu be yandoci ebo zane wai wuka tuno assimilate ni min meta dika tuna alalima ali sallallahu alaihi wasallam annabi ebo na e annabi ga inna min ash-shajari shajaratun la yakutu rakwa wa inna masalul mu'min fa hadithuni ma hiya ni ne tibajo ade tibadan wona wona jiki anan sini we chi anan do ji mu'min ya yami labari tiba wuti. zanna ganyu zanna ganyu zanna ganyu zanna mo le contribution ni ne participatory class ga e jiji wa ndo no re annabi ga tibajo ga anan lato eh discussional class discussional class ń gẹ́jì ṣígbọ́n náà ní na ẹ̀kọ́ ní láwúkà tí wọ́n tó náà wúkà tún yẹn ló ti ní sáńdó ti wá àdúrà ọ̀gá tí wọ́n náà wọ́n bí wọ́n ti bá ní ẹ̀lẹ́mì tó èjì lóòlé kọ́ mi tó èjì kọ́wọ̀ iná ogun dáná tó gún ńgá yìí ga ne da ya zaga su ba ya yi mani malati a na kuma cibi agba ba ke wa in ruga n wofu a ne diga mu da yin imin na shila na ajan jin haka mai lan wofu ya ja jiki a nan ya ja gumi a ni ɓargo laji ganewa yanzu ce dambo waga gana da theoretically amma wasu good demonstrate in practical lalye àmẹ́bí tá mú gbọ̀rọ̀ òbẹ́lì kí òfin èyí sálàpá rí fi ètùn rí nígbà àjọ ìjẹ́dá ṣe wó láti dáàgbìrà san títí ilé-iṣẹ́ mi ìzọ́ wala tata yusuf la fata faraka bikum hasa wala yati kapa kapa kapa kapa kapa ebo ko ka a trust ka ne ko trust wa ko wa wa basira wa trust na build na ba wannan su kun ga relationship na manya je look to ba ji makata ko na lo ba jama'a yi nan wa dole a yi muji kiyo a ne muji mustret mahmudu rabi mun ga shi ta annabi a ga da da da kan yi ga da je mutun da kan yi an ni ga wa sai je jafe su ma wurin jabiru wijiya wibaruhu àríbí àrígẹ̀bí nígbà ní ìgbò gbígbà rúfù ìtùnà ní pátá ẹ̀ọgbọ́n àjò dán ẹgbẹ́ àwọn àríbí àgbẹ̀bẹ̀ wọn wọ́n jí gánà kú ìlànsájí ló ti ngan wa alibi mu ya da alijan na alibi ga ka na alibi shi nan nan buyi begi alibi ga kila za ka zai ce shi ga alibi ga kuma alwa no wani wa alwa na mu ya gani wa alwa alibi nan nan saja wa alwa janna mu yan tigi <laughs> ihe no le e gwan na fa this how wa the good relationship when with the angijian from there ga ji zugun a cha go gawe wani bata yi maka lala kulu kina sun gawa jike wa exhibit ka ka ka ka ka ka ka inda nore kanu ti mini ya koyi cikin bu wa ya zai gangan wa ma dai za shi wannan za wuce ya sai kawanin rike mini ka kuna ji suru da biya nan a ga sai na aliyu jikiyan to kani. method da joga ga wuka su ba ta ci ma amfani na agalabu a nan sa ta lamu jikiyar musayin da bikin ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ba ta nabi amma ba zan jiga sahibu shari'a ra'ala shari'a shari'a biyanan n'o labi ya ci dayan

hakika su ko shari'a ni kun wahala bi da shari'a ya nabiyye ya suna al lihuda ba eh, sunna je ba ku no ne ko zai la shari'a bi gwalin Allah amma annabi waya wuye wuye na sai ta Allah yi a shari'a nan mai ji a sai wuye ya hmm. yana annabi jin bayani na to bazai ji fatawa nan nga malla imam shafi'i fe ga almuwafaqatu nga almufti shari'un min wajhin zane ya fatawanin wani la shari'a la tun daga fiska ta ngocho li anna ma yubalighu min ash-shari'ati ebo ne na zane ya fatawa ne la huye min ya shari'a ne imma manqulun an sahibiha imma za wuci ne ya fatawa ne mun da ga da daga bayan ga su ko ko ina ne bi ga wuci ga anu dana wa imma mustabatun minal al-manqul ko ma ju istinbati daga yana Allah bai daga ba sai shiga tuci na fal awwal yakunu fi muballigha ne ma fari fudu wa ga zane wuya nan hmm. Wasani, ya yakunu fi qa'iman maqa yakunu fi qa'iman maqamahu fi insha al-akani ya ba da kuke wa ga mutu ga dikiyo mutu ga rubin ma'ana ga ji ya ẹnu gbẹ̀wọ̀ pé bá matsala na ikiyami lafatu gan a jirgi tsakanin alhukumu gangare da alfatawai yau hukumu gangare da fatawai bani agagogan ma'ala ibrahim ki hukunciyar kí ó kún ti yán èjè fi ó tí wà ló ǹgbẹ́ èjè fi àràbù ìnàmà alhamuru wal maithiru wal ansabu wal azlamu ríjí súnmí na amali ṣeifá kọ́ àti bí ẹgbẹ̀rẹ̀ mara ibrahim mọ̀dánná kó wunde da fogun ya ni oúnjẹ ni wọ̀n fi hàn ẹgbọ́n náà ni wọ́n ṣe àwọn ògbàpá táàwó a lè tí wata tẹ̀yẹ́ shi fi ha àmọ́ lè sọ iye tó fi hàn lọ́dí ànàkó harina ló ti pa tẹ́ ìgbẹ̀nẹ́kẹ̀ ẹ̀lá túdá da jẹ́ jíná na zangbé ti dùgùn yìí wúṣẹ́ wọn náà tó fi wò wọ́gẹ̀ tí ọ wọ́gẹ̀ yẹ wúṣẹ́ jẹ́ yana nasuwa wa gumba mai yana so fatawa wani specific a turaji bayan nan wace wa kiyo wace wa way out ya nan a daga zagon waye gila ji kiyo ga mali bayan ga yake yi wa lalle za zo rufin no fatawa wa ya ba wannan bu zanar ganda situation rin na ba nan gole hukuncin wahala irin nan ko la ji ganewa misali bani kuti ‘yan mushiriki wala kuti o jikiyan kuti ya kashi mujiya kiwa zo kuti ya wajitanibu rijisa minal ausani bu kaular zuwa ko? lakarin mm-hmm. nga mu wa ga kutiya e gogo mu ya sai ji kuti to ko kute mu shirki ne wagannan ga ja kimo ga ja kuti to ko e bono ga ji kuti to ko ani ji wa be ma to a ji to ko to ko ga wala tasubul ladina yakuna min dunillahi sai subul adwan bi ghairi ilmi wọ́n ti gẹ̀rẹ́ bọ́nà rárá ju kú títọ́ kọ́ lẹ́mọ̀ wọ́n ti ẹ̀ láwọn gọ́wọ́ kan kú funu àjẹrà lóò fúru fúru àfúru láwọn fúru láwọn lára kí tí o fún ohun dá rẹ̀ àmọ́ ẹgbẹ́ náà wọn àmọ́ náà wọn àdìlá ọ̀nà ọmọ sọ́dá ní ìsinmi ká jẹ mẹ́nu ilá àbùrùmọ́ kì í ní ìbùn kẹ́yì mọ́ òfin láì bí sáré ní ìṣìwọ́n ìgbìmọ̀ tẹ́ni àti ògbọ̀gán òsìlẹ̀ tẹ̀tà rò ṣe é síye za mu ci ce ga ibi sai ya ga ibi sai ya ga da ne ya cinye shi nan amma da ba ne sun sai ya kaza kaza kaza ya ka ibi sai ya ga ala ya a ga jiki mu a ga kan ya tuma ruwa ta tare ta sun ya nole nai fatawa e gwanna ga ta taro wuce kan ya fi lokacin wuce ta abijin a sai da yawun musulmi shi a ma izagin jiwa neman yawon da zaunce na gure ne ke masiba na gaya gina masiba wacce maga sai da su ba zan da na zane su kawai na ba imi ya wọ́n ẹgbọ̀n gẹ̀gẹ́ gẹ́ sí wọ́n á ṣe àdẹ́bì kó yẹ sí ebone shirye jini ayan masalu gangani da mafasidu uloku to yan naji wade kiyo wade deji misali bani walita kunnin kun ummatin yad'una ila alkhairi a de zaja fita ce ban ja te yi zaja alkhairi nan a te di foru da tuwa ma te kan wani kiyo a ma te kan gwayan etu jeje nan ya ci beje na ya goshi wuce wani biyu waza wo wani goyi ni zaru wace shi wani lasala ni zaru wace shi ya wuga to wani layi shi wake a yi ugi wa ga wasu yanzu bankin wa gama da ban ga kuwa da yamma ke ba ya ke ke goyi lambi shi ya ke yi kano cuke da bawon bita ya ke dogoyin zalunci zanne jo tabbas kawai zalunci ya dina zalunci ga yin nan amma ebonu wa da aya alamun marfunan munkari jishi ọ̀gọ́tọ̀ zanúrù wọlé èyí wọlé ẹ̀kọ́ àwọlá gádá wọlá gbogbo wọlá díndígá wọlá bọ̀m̀bọ̀lá gùrù ní ètò ọlá mọ́tàkà

maɗiyan uwa da sarauni etu ji dabo hukunci hukunci kawai zai liye da fili ladu ga sabaha a tasbihu amara a nabi foro labba a naha a nabi kan sabaha ma'ana tasbihu amara wani foro bi labba wani labbaika lamu labbaika labbaika la ka laka labbaika ko kun la'ana bukuti la'ana Allah alwa shi ma sai mutar shi ma la'ana Allah kaza la'ana Allah kaza na ha anabi kankazon kankazon kankazon wani na ba ta wa kiyo ne bi alaka bi misali a fabi na. e tuna ne diga zani foro mini so a na. gonya ko zanen ne ole zanne òtí mú jiná islam command ya jama'a ne ke na benin ko wanda wadda liga da lagun ne khasu ya zaun can umarji ga dole ka na ganye yi sun da na ga anabi kawai wata rajuwa

na to musulmi to kafiri e shi yayi wucin wa bi da ne ji o ji suna ne alu ne ne ne to musulmi to kafiri ne ne ne jije to musulmi to kafiri jije Na agbo ne afa to musulmi to kafiri jije o e fa e but is the belief is in is, is in your body do lo ajin wa da ne ji ne kiyo sun na gawo ya jihani a nun na soyi mu ba na soyi yana jibiliyun naturally wajen yanku number two ɗan yadda buwa na bijin a zane ya za shawara nan ko ƙunjoji a wa mata kuma rasulu fokusu dole dole a nun yurikin na barira ji ba a nabi no mujib inda ba anabi nga anabi wani bari da kuma wani biya anabi ba nga gare gangani be barira anabi ce gan barira gan barira kazan kazan kazan kazan anabi ce barira ce gan anabi ga anabi wa yuro su ko kan shawara wa yuro shawara ko ta gaskiya anabi mun ba mu ya a gan wani fi ji babun na ba ewu e ne kiyo mu le chori mgbe dẹ́gbọ́ àdébì yìí bas ya wuce na anabi zai kafin lagula ta anabi kawai ne anabi da right na wajin zagiya o ma yi waje nan anabi dai right na waji mi agogun yi gana lokacin nina anabi da right na wajin zagiya o anabi da right su ne zagiya mi lutura da magarin gwanin kin na jiyo na je khasun bin nabi wa da sani biye ba abun da bai kalli kan jalatu bi wasu wato asana eh ji make dango anabi dikiyo anabi juji based on circumstances ne na rayuwa yi kan gani hmm? hmm? misali ba ga anabi ruwa jira kun kwa ne da ji tawati ga rafin ga ba ne bi ta ji ji tawati ka kunu ji tawati nan wani yana ku in e za a bai shi mutu wani gada dan yanzu ko si da dan mota nan ko si da tu mashin ko shi da yanu ko e ya ki wace aro aji na ga wani fifi ego ne e na suna ba wanda na ne bi luaji wallahi na su lillati man yusasa ilayhi sabila min sun do ne yabi da Allah ulwaji nan wuce shi ke da kagu ya je ko su yi amma ji tubuwan ai dai ya ai dai ya ai da ba no ai da mota ai da kaza ai da bici ko eh, ko ji ko if ko Eme iwu eme baunin ko ene da daye jinin misali bayan da cici wọ́n ti yẹ ògé gẹ́gẹ́ daga náà mọ̀ ní aláàlùmí gẹ̀rẹ́ èyàn àgbẹ̀lẹ̀ àwọn láàlẹ̀ ohun wọ́n dé wọlé gẹ́gẹ́ àmà àdéhùn jù lábílẹ̀ rọ́wọ́ mẹ́jà wọ́n ti gbé dáadáa ẹ̀sẹ̀ ẹ̀sẹ̀ lábí obìnrin ti jẹ́ ga wọ́n ti já àníbi jí tó bù àníbi jí jíjá àníbi ti já àmá ẹ́ nga e ma e ti ko laji ganewa ɗaya hmm. ji eh, madabo ànẹ́bí á jí pẹ̀lú lè jíta wà jíta fún náà ráyìí a ga suna ki so da ra'ayin a yi ga kana mu ya ce ba zaura wata yi fara wani wani ka halin gujima na da suna rayo no a na biyo tun da jin ba zaura ya ka kunu jina na khadija a wani a na su yake ga jabiru ga alabi kiran to la'ibu a wasu la'ibu ko wajen yin tuya wani ga su sobi wasu sobi wani na ki wa daidai biyan na alaihi sallam kunga ya unais ya unaisu ugubi lamra ci ha zai ne tarafat farjumha unaisu felu bayi ne zakazan ko kunga ya dajin gan waya ci dau gaji wuji kiyo gaji wuji tuno wace shi ne a shiga za mu ce da rufe malam ibrahim wa gani da dufu ta kun gari kira ku gina no waje fawa wucin ga an ga anibi wuye soyo in ji kini lozo a zabi jin lotun wucin lo in the name of what nga yi leader nga yi authority so da na san ni je wuce execute na na so na wiziyo da na yi lida nan ko laji fahimta ne nan ko ba misali lokaci ajin da damu na annabi sallallahu alaihi wa sallam kun kawo suka lo bayan kaisar da kisra da su yi kakakakakaka yawan jikiyar wani bai ta haji musulunci lokacin wucin ezan ke yajin ezan kontiri da kontiri ne jikiyar neji mu'amala amma dai ba zai kontiri ne ji libe kontiri lokaci mun zando da da kontiri da da wani kako da wani gaga da na yayi nusa ya kontiri wani da decide ko da dunga yiki la yiki na ambaka nuna ko saboda hmm. wa shi ban gutu gaskiya ka zuwa ga bushi yawan ne fitina an yi ga sun nuna ne bi kawai suka luba za ka zame za ka zai shi nau ba haka ake yi ba ko laji ganewa misali ɗaya eh, ji dabo a nabi e ji amma wade kiyo wade coyi wọ́n bọ ọ̀dọ̀ sàká wọ́n bọ òzúdí kó dáadọ́ tí kú ṣùgbọ́n ní záàmù ní àníbi iná èdè àníbi fẹ́ ẹzọ́ gbogbo zandor ní ọ̀dọ̀ sàká dẹ́nu wọ́n àdékí àrùn kawai ta tsalla yi kwakwa a da gula to a wadda ne da je fahimta yin wuce mai wani lagala shirin su ji albar bahari gula ga duka kiyo ngowa na ba sa bi sola ta fi sarawi ne fi dan bane zari sallah da sakaina wuce a fi gaban ya kila e ga wala ba sa bi sarawi yogu yi ta fi a kida no, a da gula to a wadda ne yi ga zanduwa ne ga sallah ji ga sakaina su kwa ji shi a yau da kuwa go sallan wa nan ummaji ba lokaci ba ci bishi a falin nabi na wa ci bishi ko da yana ko amma so ga da alfisal filmi da liwani ali ibn azmi nga bo wani sai bi ga waji be na wajibi da tun da mu ci shi da ingo yoga bidiya ga ci sanan ja sai da sai ku ko furka wa azmi ne bi ki ce wai kai da wata sallah ji da sakai da kwa dijana nan da kwa gwana eh irin da jibelin wa daidai biyu A su? ko ya àsùn pàṣù kó rí ẹyọkú kàtàkọ́ onírí èyí ènìyàn àfẹ́jì A o àfẹ́jì gẹ̀ẹ́ ta ba don jiga fiye sahibi shari'a ita ya zai la shari'a biyanin la ya kulu in ma ya kuna la waje kurba in ma wa bebe ya ciye kibo etinye tambayen tsoyaciyo ai etuji ya anabi sallam etu da wani anabi lo yake wa tambayen tsoyacin wajibu ta tsoyaci nan etu make da wani anabi sallam ko yake na kullu azawan gibo yanda ba hanyar yake na jinan etu yi bo na yi jibili nan nan ko kemina na kawuyi na misali ko kemina ya ɗuyi na kemina ciwo na kawuyi na wale yin na shi bai na yi kemina sakwa juna kemina ji ko eh shi maki ya dabo jibili ngwa wuto ima ma wuyi iftiyari wunde kiyo wunde ta kemina wa lelele na kemina wa fotufu wa fana kemina wa jiye gina wale daga babu su wale ga tawa tuwa ga namu waga alele gwalowa láti jimbo waga alele wa alulaji waga alele wa algaruji waga nana aniwajin waga asale aniwajin wọ́n lè kó wọ́n láti ojú àádáàbù nílé jì bàbú gágbò ẹ̀dẹ́ kùrùbọ́tò àfáàmì lọ́dí ẹ̀nà kú kú yóò àmá mi lè kọ́ mi ti rà kílá dé kẹwàá just like that no ba nan wunna to ngole ba nan na to abi da chalada jinje nan nga yi nga bi da aje wasila ku yando cinan ya ga min da dan lele bo min da dan sale ne a jan subhanahu ya ga min da dan lele bo min da kiyo mi je fan ben ku kula mi fitiye shi na ga min da dan lele bo min ben nan kin ben da na filan jiye shi ngole ko ngole ele na je wasila to something else ko mm. wani irin na josuku a dikiyar a sane biyan na jiran da karka na kumfira wasu watun hasna liman ka da yarjin la'uliyar mulakir wa zakar Allah tsira a cikin yasa wani ya da ya biya ni zuwa a sallami ko da daga ba ku ya tsoye ce fuwa da kiyaye mutu tsoye ya tsaro ne tsoye ce wata dula allakun ta ta duna ya yi mutuwa ne bai goye laide ba wu bai gani a nabi wa khairul hadi hadi muhammad ba wani da alkhairi ne ba wani a sallallahu alaihi wasallam alqadi ya lida ya shafa volume 2 page 61 ko a taika to tankiya to salafiya ce mashhuro page 292 Wani ga wuce ne na alqadi ya daga mana habba shay'an haba kullu shay'in yuhibbuhu kana ga wayan goci nan yana wa ga wani yana ya wuce ga liwani wa ke wuce ko la da wai waye ba wai wane ne jire safi ọ̀nà fún ọ̀tọ́ àfẹ́lẹ́ kí ọ ẹ́n wàfẹ́ jí gan aláàsàn ibn ali inda abdullahi abbas to abdullahi jafar a da salma na yi mini kuku yin zagi ya nufi sa sallama wani otolabu mini an tasna lahum ta'aman kare ibn rasul a cikin wujen gici ya yi ciri na nufi sa sallama hajji sai A yi ciri ya yi shi wa umar yalbisu ni ali suluti annati kana yusa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ina ne sa sallam zai dinga ga ko hatta to ali rige daga babu ali ga jin da shi ai numu rani fejin ko ji na ko fodo yi na sa shi ya ga zai ke kai sa zai tiyo je iru ci ona tu yi ne ke ke de ke kan no to mo to guru da ke ibada no to wale ne ne ta ishara shuru sai dai tuna jiga jibiliya ya za a sallamu nan waga ya sanabi ke mina na bai jiyu nan wale gun gaji kiyo gun gaji ibada dalin eh, wato anabi gaji ta yani wajen annabi gaji kaza ni wajen annabi gaji kaza ni wajen wani ne fata wa jikiyo wasan yi na fa'in dalla dalilin halittu sasu biyu dalilin yadda lagun to nan Allah jike Allah tare bi sa sanin mai bane yole ene ya ne to ne bi general zandoro sanwi ene ma ya sane ne bi daga ya jani ya zuji kiyo ya zu sanwi amma sai su ga to na yi khasun bin nabi na da bukata yin dalili in ga malla zandoro tare bi sa sallam wajen kariya da na ga yuhillu Allahu li nabiyyi ma sha'a ko sakwa je la jan laliya ne biye ne ga buna akuna fa'in da jibe shi bai nuni kuma ke gungan a tare da bi fe kif ne yu to bu jan eh la na agan nan lugwa ka kwaje lajin halali ya nabi na wani lajin halali ya yanin a ci da ba a nabi a da ci jin a da gaggi a cikin na kalasta mislana fakad gafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ko wani da jiya ka kofa da ne da walanta na wajo lajin wani da ya shiga a ga mai khasun bin nabi na da yin karu da da wani A ne annabi tirayi ne la jana kuna shakun lillah wa alamukum bi wa'alamukum bima atqa fale gan musulun sako bai gata wai gano na ko manji Allah muhimmanci a matsala ya kiji hususu ya yanyan wuce a nabi ya wuwa wa dikiya wa sa nabi ya ce wuce har ma kari ta fi mini hugu ni hayatu sulfi hususu ya ti rasul ne ibn yahya al-kalbi الغاية السول في خصائص الرسول يبن الملقن على الخصائص الكبرى يا الإمام السيوتي وين يا الإمام السيوتي وين كيو خصائص نتي زامن يجي كومي بيتا باتا هوكو بوجي متو كوياتي يو in ba wuce ga ku ga dangun begun amma ku to hadis da yake mawdu shi fi to sunai amma man doci biya ya limamu su yi tantancewa a shekha abdullah talidi a littafin yadda zai bulkhasar su kubra ma'ana like summary ya tantance wani ko wani filtering a ce da nita sai kashe gumma yi bayani khasaisu rasulillah sallallahu alaihi umma sai ce khasaisu yanin su sallallahu alaihi wasallam imam shafi da al-muwafaqatu utuye ya gbawaye ne ya gbawaye ba ta khasaisu ya su sallallahu alaihi wasallam ya alumu ya sani biye wuce wani wajen jiya ne ibn hajar a talhisul hadiro wato khasaisu ya rin sa su lamina da alaka da yawe nan da kauni ha fiye aksar ebonin siya khasaisu ya rin masalai yawo ne ke wanda kun zarar khususiyatu ya ne bisa sanin soft types kiri guburo ajiye na wajiyoji turu istin batu nan ke da hadisi na ga alibi sa sallam ga kabarin goko a ce ji zai fi kabarin wuce wani azaba a nabi la ci ce finye ci magambi na ko a nabi ci ga ci guba wuce shi ɓe kabarin wuce yau a ci ga alibi kila wace jami'a nabi ga la'allawa yi kafa hannu ma lamye yayi basa me ji fata sakula su kuji sauki a za bayan zane juya kabaro kaga finin na lawanin almuhaki kuna mini manyan su jo a gaya tunana na bilona wikiyar wai khasun biyi although buraida al'asulani wọ́n jí wọ́n fẹ́ ti yọ́ ń gá jáde aláti ẹ̀tùgbọ́n lòbí náà jíkí hmm? aláwọ̀ ti kí mìíràn níbi aláṣàyí aṣe aláṣàta kabarin yau yan ba wọn gánà zanu ti tilaga mai khasun biyayen amma dokunan mai mun mai ya ni bisa sallam ebo na wa ɗogo zane ya zaba wata ebe jikiyo wato biyo shi wato wato biyo shi to siniyoyi wa gama na imamul khattabi ma'alimu sunanin kakunu la hadisin na jinin ina yi shi na yinin na jiga jihadali na inda waje yin joro ya gwannan da ya khasun bi na biya alibi ya ɗiyo ga annabi kiyar ya ji na zaba kabar ba ma shake laga yin wuce ta aliki mija sun ya limamu turmizi na imamu na albani ke laga wuce biya ka mu janaizu ebo na e sauki ya zaba na ajiya na wunde wacce ba na shi yi bo na kawai hafa ebo ya gwana na biya ta ya na boyo nga mala ruwaya bi da sai musu ruwaya jabiru nga ili marartu bi qabraini yu'azzabani ko nga annabi ga ungo kabaru ba ga yajin azaba fa babtu bi shafa'ati an yuradda anhu ma ma dama al-husnani ratbaini e bugwa sai ungo sukun mu cewa ga sako di sauki azabu ya da ke cikin na ga ifufuru na a cewa ne ga sababi a ji sauki azabu ya wuce ya bugwa ta ya ne bi addu'a na ne ba ne wunti ga ya ga ifufuru kawai bugwa wajen ko etun e da ci madambo a ni bisa a sallama ajin ulu a ba na sotura abin lahugan na ikiyo na hafiya na biyu yadda sai suna suna gan wa mura'atan mu'minatan in wahabat nafsa halin nabi in arada nabiyu an ya sanki a khalisatan na kamin dunin mu'minina in zaki na yi mu'mina na in ga mini tora ya nabi a da kyarin zuwa ga wa juya wani ne khalisatan laka ala tawali buji min dunin ma'ibe mu'mini shi ya Gwaji ya ga ko, wale gan aga ga asali na ne diga na ga ga to ci ya kasun biyo wale kalimar khalisatan laka na ga da na waje amfani a gwanna ba amma sai ya to su ne diga ro alu mu ja sanwaye sai da ni ga bi lawo kiyo ne khasun ya ne sa sallam na malaya na lawa khalisatan laka waje na ko wale ga min ne ne kasu ya nabi sallallahu alaihi wasallam misali bayanin nan ezuji adeginawe panin adegiyar eginawe panin to eginawe panin ta adegiyar eh ta wace-wace a wajiyu ẹni ó ti tẹ́ ẹni ó yá ń bá wọn náà lùdá náà ṣẹlẹ̀ àmúsùnjẹ́ olíyẹ́ olùyọ̀káwòrò mọ́tún tó jẹ́ gbogbo náà fọ́lọ̀dá kọ̀dọ̀ azẹ́dùn mìíràn wọ̀tọ́rán záwọ̀jìná ka ha lèkàílà ẹ̀kùnà lèmọ́nà rọ́jùn tí a zuwa jẹ́ adìyàyìn ìzàkàdọ́ mìírànwọ́nà wọ́tara zaidu sájì gangani biyu na yayin minna laya ya kiyo ya bai da fayawayawai ebu biya sai ya mulmini shi mawa ligan naji khasun bin nabiya ko kakuna umar ibn sayyar musalama an yi harin za a salim gaga a yi ƙabbin sa'in faƙara lahu salha zigi ga nabi in ba ɗaga ne ya zuci su yi wa ne daga yi yin musalama gan فأخبرته أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك إن شاء الله وقع عليه صلى الله عليه وسلم يجعلش يقال له لأن الله قال لي عام الذي خاصة عليه سنة أنا شاكي يبيض على شبين بين جيجن قال لي بيض على شبا يالي وشي بلاد منكا هو قال له وفو أنا شابا شباغو أنا صلى الله عليه وسلم قال إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل مي بي مي بي إلا بي نطيش داني ياجي جاشي شلان وفو وهذا ما مسلم mini ya lauga ya tuwa ne wa sun ya sana la ya sallu kamar a yi tumuni su salli ya e ji tsalla kim ne lemi ya ji tsalla na a rai mai ku zo a ni mana manasika ku kim ne migaji hajji ga ya jike ga ya ji hajji mini ya ne lawu ganyen na nan wuyi hafin bin na biyu nan a na biyu wasu jiyan doci a ma'alu mushi ya gan a jihar da gajin a gaji mun mana a ga sauye jiyan yi rumunci ma ne lauga ya tunai kiyo hafin bin na biyu ke ne sa misali umarni na za a salami ya zane jiyan yi gogu ni gana a nabi ci ngai imsi a za a salami ci gungan wula su yi guni wula yi na kenan wuji kiyo eh ah, wula wuya wula yi na kenan wuya مشهود ناصر آل سلمان هو هذا منطوق دل على حرمة الزواج بأكثر من أربعة gaye gananan na suru mai ga haramu yo ne zaji mi abubu ne ganan wani ma ra'ayin nabi sasun kada kada wanda kada bi akthar min arba ali na da zawaj bi akthar min arba wanda ga babu musuku ne moyi le gan ali da aka fada gan da ne ga gogu ne ganan ala ji ala yi mu shi ya gumi ko annabi wato majagu guni gan a gan daga abin da wale gan na sai khasun ya annabi sa sun ne maga jumhur ya mai sunai ta tibo wa da al-mughni ibn kudama ko mafi na ibn kayyim ko fatul bari ibn hajar ko sahih bukhari sun al-imam al-bukhari ba ta ga wakiyo ya za shi lokacin ni mu ni hagu guni gan ko ade ba shi daba na imamu shaukani in gaggaki nan ya da jimi ga gune ga wani kuyo ko amma wato imamu shaukani ke ga wani nomi aji kiyo ma yi taraju sai ga wani duwa ebo na ega na sai da lade ga zahiri yaji ga ya e da jimi ga gune ga wani waga da al-muhalla ibn azmi ibn azmi a gauri za a jimi ga gune na hadis na magana wajen da ya yi fanki ma ta bari kuma ne ta yi masu wasu lasa wani ruga babu a da jiya ji ba zahiri a mugun hannuwa na ibn azur ba ne sosai zahiri a yau shaukani jiyo su da da irshad fuhuli shaukani wanda ba biyan af'alu rasuli ya tuji ya ni sa sallamu ungani ni misali ya tunai khasun din nabi dan do ma su yana ya zuji mi go hun go wale ne ga no to fela na wani kiyo waji ruju je e ga wuci lugwa of course kan mine ne ke laugayen ne khasun bin nabi na anabi ulaji anabi ulaji ujun anabi ula bayaji ga digan mi tuga lanato tebina ni ife ti azu fogu fogu ta continuously ko je ju wisal ila e imaga ga so yo digan waje da jiru jan hada ni digan inni abi tu yutimuni rabbi

sakula inza yotu jiya wuya za nga izo anja ikini asuwelini oya inza ginnawa wato lo shebu mane khasun bin nabi kama na zai da bintu jashi ga zawaje kunna ali kunna bi rasulillah zami ya to shiga ya waya ne bi wa zawaje lillah ni fo ki sabi sama so kuma mi so kuma mi jiya waya ne tun da sun gutu abu kin da ibada eh eh eh ga hususiyar na'ula tanabi mun gane? amma ba ne ko cikin gaɗi tafi ɗirin ne hususiya ya ribe 1 na su ne aya idan khalifatun da kamin junin munini na number 2 yana na biyo sai jina wa ƙirɓe ni gane ni gane wuce yi yalu muji na wuce jina wuyi khasun lahu

these are some kawai na gwamnati kina yana je khususiya ya alim sa sallam nan na ma mini yana ke dokan gina su kun ita su ne jakai kasa ya su ya alim sa sallam na wadda jikiyo wa ita su wuce shi ke misali ba na ci laye shi sun nuno ya gashi amma duk dokunan da yamma jaga wajibi wata ce alibi wa minan laili fata jirgin na filatan laka a sa'an ya ba saka rabuka makaman mahmuda pẹ̀gọ́ di ànẹ́bì ènìyàn náà ànẹ́bì yá lè ẹnẹ́ gẹ́sì ìrò wọ́n di àyàn ọláwà rẹ̀ tó ètù náà ànẹ́bì yá lù ẹnẹ́ ọba rájò kọ́ fa'in dalla dalilu na laliki sasi biyu ko? dalilin Allah ganin ula talibi yi kumalu alal istisas na gula ganin ula talibi ga wayin lamya dulu ko? kagun mallahu ganin ula talibi ya la ya kasu su biya a ganin tula ta ne ja ko e ta ala kan ka lafu fil fil wato hasana wato ka kun da dalil na lawo ko nafsa ji khususiya ya ne ja alumu ya so ne ta kya yi kun na sai ban nan shi dole daga na ne ja ne zai ji ka wani dole a ga mai daga dudu wuta ya mafari fayyumalu alal wujubi inda babu ashabina azula ga wuyi waji da bayan bayan na saciyan ashabu yaji e jiki na e lade na umaga ga wagan ashabu a babon na uji ga yaji makanta wuyi kwa wajen ya wuyi kwa yana kwa da kiyo za bayan maza bayan ji gamala alimamu abu yana wadda wagan mini harkanu a nabila ibu abu ya lauji zamani ni bai mama mazuna ambaliya amma abu ya lauji zolongan wa ba zuwa sahabina sashiyar sahabi a ji maga kazan ba zuwa sahabina na ga wadda su kun ji ga koji makasar shi ko yi ko manne fi zabu ne na wanga zai shi wani rifaya ta sahabu na nan mai bi ma muhammad ya ne ka ji makanta imam muhammad ne ji kawo sali a yana wajen ya ko wagai ba nga mula to shirin e ya hadisi e man da ya gako ayi da to kafi fiki wani da ya yi musamman illa kawai to shirin ya hadisi waya ya moti yan man da ya ji shiru ya hadisi na e ji shirin ya hadisi ji kandoci based on their own ba. ibn hajar mazabin e iya wajen so unga gangan eba analysis ya masarar fikiya ya hadiso wace lage ya maza ba a ga asu abu na ya kallon wa ga asu abu na ya kallon abu zai kwabe asu abu na shafiya ne ta yi mamu na hukuma dizenti ba gbẹ̀gbẹ̀ yíyẹ ní ọkọ̀ ta ẹ̀ ń wù ìmọ̀ ni wane ga irtuliya ne a sallam a daga guta da zai jiga dole yo wajibi na ko a da zai jima ga a wuni wajibi a wuni na wuni mandubu na a wuni zai jima wani na wani waji ta hukun fi na daga wuki na ne daga guta man ya da ce da ya ce irtuliya ne sa mu yana ne bi je tiye wani tumbayin tocci daga guta e ga mafari Aga ga wajibi wo a nabi daga ya ji hannun wajibi luji na ga yi maza ba ibn suraiji ta ibn abi huraira ta abi ali a tabari ta ibn khairan ta abi sayid al-sakhari ba ta mini mai shafi a jiwa maza mai don mai riwaya ni mini riwaya je imam muhammadu ibn sam'ani ba bai ganda ya bukar ba mu bo ina ma ajuja yi wa ma ta kuma rasulu fa ma na hakum anhu fantahu eh shiga Allah ya ji kiyo ya je na mu ya lengwa ya ji kiyo ya lugwa wajen ne kiyo wọ́n gan alámi nígbà ní wà ní náà níbi gan tún náà àná àná tí wọ́n lè tún kọ́mọ̀ náà wọ́n good kakuna alagan na juja na zugun man jeje yaya gannan a ga aya ne labi yawan mata kuma rasulu fa zuwa mana kuma an ufan ta u bai ga wujubu da ana ne ti ga nan na ne sa ne litlaki ebo ne aya ne tiye fai u e tiye we fai u bo we gaga ima ne ga da kula shi ya ki da fai u yana e ne di ya e ne ga di yawo

ebuna ga ebuna ida uba bun nan wale al'amrul qawiyyu umurniye ga yiri ya kuzu ma ataina kum bi quwwa ene mila ene ga je gobe kagwe ko aga wa ma mi mana ga foro be yin ajin fasala to a cin gaga aga to yana taki edo to jigan wa ma atakum babu afilu ga mai lauga ya tundoro ya nabi wajibin wayo nan ẹni wà lábàábọ̀ wà ìjẹ̀gán na náà àníbi rúlò wọ́n jẹ wájìbí ojú àti náà ń gá ìgbọ̀ndúbù tàtọ̀ tí àníbi òtó a àníbi na ko ya ko mas'ala ne nan ga mai yau sun je ga wujubul musawa ce wajibi yan yiri nibo imana ena ne diga ya na hali nan ga lu ye ne ga di uta ti ati ga go ngai wajibi ne di la sabi kan ga uta ti wajibo ngai mondu bu la sabi kan ga uta ti mondu bo ebo le ga ga ya tundo na nabi ya luwani nga aje wadi wunci Allah ga yin doro ga aje wadi na ga aje wala la yukallifu Allah nafsan illa wusaha ale magai za amartukum bi amrin fa tu minu mastatatu mi ga je foro ga je mut mi ga je ya gurugudu ne ji wa ma na haitukum an in shay'in fajtanibu ina magai ga lelwa ya diya ngani biwi a ga je ni ciya ganna ayo mata kuma rasulu foku zuwu na nan wani gaga ya hai a ma'anin hai a yankin na ya yi nan zane ga bi zane ga gan wajibu ta ya soko nan unde ta ba ni ta to nan unde kiya nan unde ta unde mi na unde ta unde unde mi na gaba una yanayin waje ya yake kemina ne diga junan ga waje wucin wani asali masu gun gamala wani yi eh, shiga wuce ya zo an dauna nan imamu ibn azmi ali kamo ya shi tuba ga ibn azmi na ya gwane ya gwiwo na ji amfani sarauyi nan ibn azmi ya ga kamo su sun lakamin ga mani da'a ana rasuli alaina an na fala mislaha zane ga dagagan ki ganyen doro na na biga na farin luro ta cinye yi wa yi jinkin yi jin dole nan fakada ibn azumi ga zane ga yi na fakada ga fala jidan zane waya tsarawi wa ta bi ma la burhana la fi ati mu bi biye ga ne dalili doro na na na tuka wuce zuma na yana no ibn azumi ya tafiya nan ne wacha za fili na a yi wacha ngome ngome za vijana wapeli Wa ma ka kana haka za fa da'wa ba? ibn azim da na tsaya ga yin da'wa ne ya gama nan la'an al-asla yabane ne asali na an ya lazima na hukumu hatta ya ci annasun qur'ana na tumbi ijabi wa a ga ganye na daga ji wa da ci za wannan wannan sai qur'anu aya qur'anu ko yi sa ni ga na ga ta ga ne wa ji ga aidan fa'inna kwallo yi aji ila ma layi falu ga ike zo daga gilin turu na ni diga na ajin wajibi na yana otu yo egun otu na oga otu ga wa ayi jiran wala zimu umaji wajibi ta ci zawun cewa an yi wuji ba la kulli muslimin mulan ya wajibi ta ce muslimin don an yi suna har sakanar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko fodon yogun da na ni bi wa an ya jala rijilai har su jala alaihi sallam wa mulabici wa wallawa ta ci bana a rijiya labici ta kuma a nabi alabici guna wa yi salih har su salla alaihi rasul sallam wa mawani sallar shi da na rijiya ya salla shi nan wa yan su ma fardul ayyam lati kana su mu alaihi ya funa rijiya ta yazo na zuwa dole ya funa yobe wa ne sa da da ba ne ma rijiya ta bi shi na dole wala wa bi shi nan shi ya taraka misma ko misli kulli harakatin ka da ya tare ku alayhi salamu wa ya halim al akla mutaqian wa mu ga daga daga daga da ka ka ta gwaba ta wa genji in ga in eh, ga je mu wa ala khawani wa ma batu arabu ga ke yin ta da ni tebo mu wa shaba min khubz al burri wa ga to ma ke yin funiya ma'duman salatan tuba'a mafin wuta na miyo shi nan wa ji ba fardon aklu duba wata tabuiha wa da la yajibu muslimu to ne kwata musulmi da wani yin naje dole na ga abin ne bai to da yo so da duwa na ne da na dole ga na so ne wa mun a shaka da to ya formulate na laji ya nan Na ula lo to ibn azmi ya ci ga na fa bi ma zakarna an takuna alu wajiba yau ile zana ko ngadde ga na wata ga da ne su kuma wale ga a tun do na ne diga na shi wadi ta ci wuro lingin ga na lutu islam ya ci ala zalika dalil wala ibn azu ga ne da dalila bal qama dalil wal burhan ala anna zalika ghayr wajibin bil ayati allati zakarna ga yo to Allah wu ga wuji to ya na ga do na ne diga jina wani wadi ta ti wuro na wa kullu man lahu aqallu ilmin bil arabiyya ibn hazm ga zan doro ne gaji ilimi ka muska da jin larabci nan fa inna ya'lamu anna ma kila fi hadha laka an da ga wajibin kabulu ila nan da nan yawe kiwa ga mun ji dole wo gwa mu ga go je gan bal mu ba ku lautar ku yin habba kai mu ba wa turo nga ba ga wa gwa kalma yi ke guna wa kullu ma akhbarna fi wa kul ma khayyara na fi biyan dole na ga yayin ta ci wani wa in wa inna ma ja'a bi lafzin alayka kaza fa hadha huwa al-mulzamu lana wa la bunna wa alayka kaza na sukun da sai dole kutiba alaykum siyam قال تعالى سيدنا بلاد نغان لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه الايه kunna mandubi ne la zalika ga wani mandubu sun da wago ga wasu sanadi wa kale wa ba'alla na an lanata safe da ragibi na an ilke sa'ibi lakin alimi na an lalazi ta raka na afdolu wai dai ko ebo da ya rasa na biyu yin mace ba wasu lalau da kiyar wale su jani ya kwata ba da yi mutum ba yi dogon su wani gwanatu wanda zai fa'al mu bawu? إنما يمزقون جوم با قد يلوس الإنسان ترك ويصلي تطوعا فليس إثما بذلك يبني إذا شيش وشات صلى فإلا الله ما في جنا في لعنة آه قال أنا ليه في جاري أما نقول اليوم جنا في لعنة جوم جعان فليس فليس إثما بذلك ولو صلى تطوعا لكان بلا ما نقول تطوع يكون جعان لأنه تنيكي بإنه ليه wọ́n ẹ̀yìn láti ṣe tàbí ti ẹ̀làjí yàn tàbí ti rágùndà ẹgbóró ńlá àkàtú ọjà tí a pẹ́ yíkì ọjà yíkì hàn zàbíwọ̀ ti ágangùndà tó bá bù náà rí ìdó náà ní gbájú náà yẹ tó lè lè Hmm? ibn azum ce jirajiya zai ji ga asali ya tuya ne bai khususiya ne ibn azum ce jirajiya za wuce ibn ibn azum ce ga gawa ba'duhum ta'allaka fi hadhihi al-af'ali bi anna khususun lahu alayhi salam ومن فعل ذلك فقد تعرض لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تعرض لغضب عليه da تعرض لغضب الله عز وجل a gane tundo na ni bigano ne wai kasun lahu a ji sa ji zalu ne da ya yi dushi

kakun na zagi na tuni an sa joge ga ni diga etin ki bono eh etin yaki, simbo ya eh, ba da yi mi gidi azun na fa bara alayhi salam annahu yaf'alu zalika annabi ti ya labari gan wuye jihati fa qala al qalid annabi da ne tiga lasta mislana wajidoshi ya ya rasulullah ce ci in anta qad ghafara Allah laka zambaka fa kofa so kofa biyoyi fa qad ba rasul Allah sa sun ci majin fushi shi ne idin ga zamba shi da lokacin annabi ta dubi sarawi wa an kala hadal qawl fa man adall mimman ta'arrada li ghadab Allah azza wa jalla wa ghadab rasul Allah sallallahu wa ne zan ko wa le ga ga ya ga do ne annabi ga ba nan waje wajibi e don ji ya eh ko de ba wa ẹgbẹ̀yẹn ẹ̀bà tí wuyi gane ya gan asali tunani bi yallo nan wuyi mandubu ga wajen gane ko na ga imamul haramai ne a a shi bebe ko ga mai ruwa nini ruwa limamu amadu a shira zuma ke lube da ya ba sai da to al-qaffal to abi hami daga mini mai wala mai shafiya jo imam al-haramain imam ganga kiyo ga ga ne abu kazo shekul islam ibn taymiya wa ga majmu'ul fatawa volume 10 page 410 lo 410 galo sharanya mashhur nuji al-waraqat na page 304 ga mashhur fiqh ibn taymiya jo wa ma fa'ala wan nabi sallallahu alaihi wasallam ta waji ta'budi ina ni diga je ce ibada bonan fawwa ibada ta yi shira'u ta asibi hifihi ibadu yo na shari'u yo na wasani biye bonan fa za ka zamanan zamanin makanan bi ibadatin kana taqsisu bi tilka al ibada sunna a diga ibada la latsa lokacin doci ko da nan doci lokacin na ga ibada sanin waje sunna ka tafsisi an ashlawa fi da itika ya kin nan waya fugo ya karshen ramadan la ta lokacin itikafi nan wa ka tafsisi makam ibrahim bi salati fi kin nan makam ibrahim matawce ya sala ya gona fa yi an tsala misla ma fa'ala ala alwaji alladhi fa'ala li annahu fa'ala ngato nan wasani da yake nan bi jin nan bi gaji jin ko وذلك إنما يكون بأن ya yasuda misla ma da fa idza safara li hajjin aw umra aw jihadin wa safarna kadhalika kunna na lahu ne za ga zuzan luwaji ko umura ko jihadi ne le ko ila ti je irin jari za a san da lokacin da jonan ne ko wani kasuru ko un ga ta zuma ko wani kaza ko wani lokacin da zanen jikin wani sanin biyu ma dilada wa kadhalika idza daraba li iqamati hajji ko yake da man sharaka fi safar kana qasdu ghayr qasdihi aw sharakahu fi darbi wa kana qasdu ghayr qasdi fa hada laysa bi mutadin lahu mato kai da aje da jin majiji ga yabo waje bo musani da gani zanna adilla da zanna mutu a dina sai lan bi hukmi ittifaq misli nuzuli fi safar bi makali misali mu mutu alim fi zuwa alim shi da da ci da nan ce aw an yi aw an yabdula fi ma'un ko فيصبه في أصل شجرة أو يمشي أو تمشي راجلته fi ahad janibai الطريق na faliyu tahabbu qad mutabaati fi zalika ga a sai loji nan babu ne ba a laifin cingewa a laifin loji nan babu a bi cin a laifin sai di kazana an yi abu a jan a sai lo felo maka nan ya koyi kaza na tu da wata in ba ya zo sane da yin ne jo inda da shari'a wa ibn umar ya hibu an ya misla zalika nga sayyidina umar ga abla ibn umar wa ju fe sani biye ji yin nan wa ban kula fa rashidun ma kula fa rashidun ji wa jumhur sawi me jumhur sawi bayin fa lam yastahibu zalika aga gan dai ji yin mai mutaja ya na ala lai fa mutabatin a ga wannan naji kiya naji milatu anabiya idil mutaba Allah guda fi amin al qasd bane milatu dole wa da niyan fa idza lam yasud huwa bal hasala bi hukm al ittifaq kana fi qad غير mutabin lan wọ́n ti lọ́wọ́ lóṣù náà wọ́n dédé ilé ìgbẹ́mí àrẹ́lá tí ìgbà kan déwé kan dọ́gba wọ́n dé bẹ́ẹ̀ lórí lẹ́fẹ́ ìṣúra dẹ́gbà dàgbà kó mi abo kó mi àfa kó èjì dídẹ́bo kó ra lóṣù àdé wá

wa amal kar wa faka ibn umar ala misli zalika wani inda gaya maza da yake maza da yake ba ce ga tun ya da yake mandu ko amma ne ga classification na jilabi na asidushi na yi kusurfiya na wi shawara na wi mubah wa ga ne pata kudi the consideration rate wani yana ko number 3 maza da yake jiga ya tawakkafu fi nan ga ji ke ga bi yake ne mai yanzu wa gun yi wajibiya wa ma agun manduba wa ma ake agun to mu ba wanda kwa dalili ya biya na gaya ga ya shi razi al-gazali to razi to asere fito a daƙaƙ mini mai shafiya to al-kuliki mini mai a na fujo mai gandoci na zangoci ke labe daga bayan ma muhammadu gabe na al-imam al-baƙin lani masu kun ga na ganna ta zuba hungu kiyan na wagon wuwa maza bayan hambaliya ya eh, eh, zanya a ce wajen abin abin ma muhammad daga guta a cibo kada tare ma muhammad daga guba ta cibo ta cibo ko zai ji katuwa sai observe ya yi rushe masu da kashi wani observe ya yi rinna maza bayan ga tawakufu gashi na sukun a ganga nin za a sallam ga hannun mi sha ta ne mukafi a ta ne wani jari ya ci sha tun aji ba yi e, guba a ma wa jiki a ma ji ba yi ni wa sunan ji guba a maga ma ji zagi wa jiki wa sunan ji ni amma na biyo na ma sannan na yi karo ni na ma mu sannan na yi karo ni na daga babon na gaji zugun mai shiga gajiga kila yana nabi gane dana na mama san nenojin na mama sai nenojin asad sai ne maje ba ba su mai ganin gucin ga jikiyo ga yo mai ciye rato aga ga ala a yi sanjari ku. wa ga sunan yi guba nga emigun sunna wa maga ni su suku wa suna ji tabbatarwa ni da wani a ci gagaji ka ka ka ka ka ya ci ugo misali ba hadisi yamman masa zakarahu fadda tawadda an ga wato al'auru na wuji kiyan mula aluluji ranar ci ba hadisi wajen gingan ya ce da lagwa to al'auru bin alabi ga yin na mawa bidatu min ka fati na kawon wuyo daga najiya ọgbọ̀n ká ń wà gbogbo àrídẹ̀gẹ́ bá wọ́n náà ngalagwa latu as like other parts of body shawa ndo mo sun fe fina kun gwa se result of egwa latu na ngo ile a to hukunci ya na ma bi da tun min ka da to amma ngagwa latu ma ji kiyo kuma wa shawa su kun ade kiyo Allah yake Allah yake misali bayanin na ne za a tsalan fin waye zamzam ji baro ya ta amma hadisi ya bada sai muslimu annan nabi a sasalam na hannun shirbi a ani ka ne za tin wa baro nan ani maga la shi da banda ahadun min ahadu minkum qa'ima zandaro hadin ne ya ji baro man faman nasiya falyastasi

ga wuce ya gwaki ko, ya bai karatu tanziya in ma ne sun yi baro wani makaro karatu tanzu ina ma na bi jinar kun shalawa ga kiyo ja izu yana ya za sun yi baro wani wale jemu ne hassan ko mai ne ya sani na zugun yi wani tun ya ni bisa a sallamci manci shiga to mashuru ce rato ainihin ya gane buka gane fa ya zufin yin giba rohu ya ramu ya zufin giba rohu ya a ramu ya bo zahiri ya lashi rabban na aha domin kun ka'ima amma da rura gabe da je ya yi shi shi ya wuya sai baro na suku wadda kiyo a gibaro na yi hajjacin wadda ya ramu wajen ajiyar wa apply wato mai da sai waya ko zai bude a lamis na ja'a ma ja ba ga nan wagalu litafi yan tafi kicin na so tafi ya folio tafi na ba ke yi jazakallah ya sunna kula da unga yanki ya jan a wani ya unga ngiti ci gibi waje bidiya na náà níbi bí ẹjí classification yẹn ló ti ìdẹ́ bí da no da to ibn al-haji ma ba yin the same idea ko daga babu gabu to jabataji ya ji da ke proceed da ji ke e ji go ji ta aramu ni ya Allah alamu ya mai laji zai ji magaye ji go ji suke laji ujo a ganga ya gwaguta ne da ji àníbi fẹ́ lájí o ìyẹn jí kóbi wẹ́ kóbi wẹ̀jí kóbi fọ́ọ̀kì kóbi pàntóró kóbi yóò al'adatu wal aslu fil adati al ibahatu asali al adatu wikiyo wai ibaha wa bọ̀ọ̀jí wa kí wọn wa bọ̀ọ̀gájí da wanda su gaji gan al'adar na sai haramu in Ina waga a kunsi da ya yage wani waye kiyo ko dai gibe gwari la ta kuli bi shimal fa inda shaitani ya kuli bi shimali waga a ji waje bismillah ya san billah kuli bi mini ka gibe gwari o kuli mali ka gibe na so ba wani amma ya gwani wa waje lanin wa ga wa kijan wa bidiya

kul man harrama zinatan la ilaha illa jali ibadu tayyibatu min rizqi wada ji kimo wada ji israf mu yan nama waje alaka gan gani mai babi yake asalu alaji saboda kaga wanda dai dai babu asala ta kai ne ji bidiya ga a duk classified agun bidiya ni babani ngama la je kafiye ne ilmu usulil bidai ilmu usulil bidai ilmiya usulu ya gire how do you dictate bidiya ngol yana ko kaida na ji wa you to dictate to to to to kaida na ji wa you wace ga recognize zai wuce na imamu shati biyu lami fayin wuce sarawi littafi ne ga halittu samu nan muke lami fayin ga wuce sarawi littafi ne ga almuwafaka su nan a da littafi ne da maga ilmu usulul bidai ya ibn hasan al nukanin kwamfani ga imamu shafi ya manwaci fi niya ba wacin bai sashi ya da na shi imamu na su na albani alabi ya tiya matsala wuce jonan wani gani ako? wani bayan da imamu shaukani ya sha fuhulu ga E da waga e ya tun shi ya ne za a salamuwa ga gutuwa ba ya mafari ma kare min hawa jisin nafsi yana rayu zawa an yau a cingu yi yiwu nan sun ga yi kwawai sassan na kawai sassan wajen ako and the rest wajen hawa jisun shi nan yana zawa an yi wayin nan na ji alaka biye samiye ka samiye mu aji aluwa nun wata na is normal daga wajen gani wanda is one number two ẹn yi ke dambo biye wunde alaka gani mai ibada shi yan amma is natural jibili yoyi a zawon jibo ke a anakina ke a teduna wani ko na to kayi rinna wasu da jiki yan e sane biya wa ne lawo ya ce yi ba haka ya bayan jimuru ya manjo alkaga abubakar ilbakin lanima mula gabe da zamu ci gani rinna shi mandubu e ga ya ta ci yana lawo ya wulujun daga jibiliya bo da shari'a bo nan ke bayan na bilawun anya ne bai giyo anya ne bai fiyo anya ne bai fakayo anya ne bai liliyo wani yana ko yan na shi abike zaga sane biye cin na wasu wani kiyo waje lada wajen yi ejegi kawai ya ne anya ne bai gijo ce so ta mutuwa da wuce anya ne bai fo ce so ce wajen mutuwa da wuce and yanni cici imamu sha imamu shaukalu ga ma'uli maktisasu bi sa sallan kan misali ina ɗaga lata ne bi kawai yi nan ta misali yanzu su 5000 continuously wasu ya da ala arba'in fawa khasun biki ko yanzu jini gogunin rufin na sai khasu ya nabi la shari ku fi gari zanga tada rana tada shi an nasu da nabi ya wale wale yanzu na wa jikiya wa nabi ya wannan wa ya mutuci ma a bahamahu za a sallam linki zarin wahayi ina ne za a sallam mula cikin ko ya bane wai kawai nan ke ta'ayiniyar nau'in ya hajji noji nan wadda ba wannan zamanci ga a dikti da gani zamanci magana a jan ya mutu a yanki yan a ne da yaji uju da zan doci ewe kiwo ebo a poli shubo mai ma da kyan da bayan tiyan sun ba a sani biyan na kashi a jan zan doci ga zan doci ga kiyo zan doci ga a'a ya mutu a baci ya totunan ja a nibi lo kawai ginin anabi lulo ebohun implimenti yangoci so kuga akimu salata ya salla ku yikini kini wani yana ko so anabi ce tuye salla ji daga chabo hali ya zo bai ndi to sallu kamar ra'aitu muni usalli ngole na ga anabi sanya abu bani a ga asaliku wa salikatu fakta wa ai yau ma yi ma kaza ba kalan min Allah ìgbẹ̀tí bá ilẹ̀ ìgbẹ̀tí ìrìnàjá aláàrí kí aláàkọwà so ẹzàgádá èyí èrò tí ẹ mùsùlùmí ti gúgú kọwà dóòlì olámi procedure náà ní ìsọ́ àtúlẹ̀ méjì náà olámi náà wọ́n kwale gan na jibirai na rado na ne ko ya ni anibi jin ajo ni ngole ni patan wa ikio te te wa di ubo ama ni anibi jin ati lo na sa ikio mandubu anya anibi zo adu kusufu and the rest iye se lu ti ene jin ala na nga do amma ba nan imamul haramain al-juwayni na fa'in ka na lawaji garil kurbati wa ta'aci fayyuhmalu alal ibahati fi haƙihi wa haƙina yana na bigaji umarjin watan bayan sakowa na ga yanayin mubahu to ya tiya na biyu to ya bayan ito santuna da wani ngayi wajibi yoyi wa ni bisa sallamu cin annabi a ji annabi a lotuna ga gai da gulo ungaje tun zargi ko ungaje tun ikadi ko ungaje tun haram ko ungaje tun makaruna etun na ni bisa sallamu ga kana. ẹ̀tùnà àníbì gá kan náà ìláwí lágbàkí àníbì dẹ́ ẹ̀hún ti kàn ní ọdíyọ́ ní ọkú ìmẹ̀lẹ̀ ẹ̀hún ti lúgbà láàání mọ́bẹ̀ẹ̀rẹ̀ tí ìkìrarò kó kí ìkìrarò ẹ́ ana ji goro a nabi za a sallama wani kiraru sahibi shari'a alal kauli a sadiri min abin huwa kauli sahibi shari'a ɗattu na zanuwa cilo yi goro ya nabi za a sallama ne ma sun so magaganin wikiyo eh? ni ibe na nabi wato jine na yau ne na wani gaba wani kemina tun ya ne isa sallan mu ya hujja na atin ya gaya Allah ya je goro a nabi a ne mu le ya wuce ya hujja mu ebo ne su sun ne lauga a nabi ya dajin biyu mm. ebo na aja a nabi forogun layin wu mu ji foro bai tukuru mu kan waya tun da dai gama la a nabi ka kunna mu aja diro da ina a nabi ga Allah ma halban lantu Allah me wuri min ne yana ma ne bi wannan ya zuga sai da tun ala'an da ya ne bi a ne fiye cune mu yawon yana ko mini misali ikiraru yamna abdullahi umar labar wa al-bukhari ga annabi sa'an ga kunna nu khayru bainan nas fi zamanin na bi alaihi wasallam ya di sai layata ko ya ji ta sai tun zamani a alaihi wasallam fa nu khairu ababakar thumma umar ibn khattab thumma usman ibn affan radiyallahu anhu ya ji ga na bakar sannan umar sannan usman anabi mai wo anabi mai jiya umar kan wani ikraro danani sabi ya da sai ga ta mala sai ga ya e da ne mai jin karo an gole no to ku jo tu ya teki sabe da fa la ga sai na bakar da umar ji sai na usman ya da fa la ga sai na bai zai shi kene minibin ga wa ma ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi ina gaji zamani a nabi amma majalisa ne wa jushana wa alima bi ne madiyan wucina wa lam yunkiru ne madiyan karuwa na fa hukumu hukum ma fu'ila fi majlisihi hukuncin wa hukuncin yana gaji dan majalisi ubona wale gan tabo sa'ada shi gaga anabi ji kaza amma ga anabi ji umarni da kaza ya a da ya ga bayan ji gajiyar kaza zamani anabi anabi maɓe umarni da anabi sa da kiyanin washe hujja hujjani, iqraru ga wuta ya mafari an al qawlu awul fi'ilu min gairi wa yuqirruhu annabi sallallahu alaihi wasallam ezulai tulo ko tuji ko ezulai gugan anai mu lan wuri tabbatarwa cin gaga lawo ga kiyo ikrar guri dono ko yau da ya tuɗe da tuno ko da ya ga zamani a ne sa sa a ne makawan wani yadda ya lauga mubako wani lauga yadda na wajen wani lauga na manduba wani ebonan a ne sa a su kogun layin wu so ko mai yi labari ke dai zajali mi ne za a sako ke ji bayani ji wula ji ta ta alimin wula bayanin wuya za wula bayanin za da bugun wa goyin halin yocho mini hali jona ne da ne bibiya ne ma suna ebo ne suna ne bi sun ci na mini ya kibo mini ya yawu gabu don kon ye ba ci lokaci ajiyu dabo na ne za a sallin ga yan yace ne. a tarku ko yaya ta ci annabi sallin alaihi wa alihi wa sallam sokoto ga ikraru jin yake lamaro ba ni. sahabi ga sai jin azlu zamani a ni da sa sallami qur'anu ma sai ci shi a makaya bi ma'ana azlu na yi ji nan ga yara mu a ga ci ne na yara mu so a bi ikraru na sai ci ji nan ko zamani wayi nan a ke da ikraru na ni sa a ni take ji nan wajen ko ko to mai yadda na anabi jiya but is position don ga gan wajin ke jin wani amma wun janar da shiga ga ake na sun ke kayan janar ne fata ki budan ikraru gabu budan yadda janabi luwa wuce majanar yiri-yiri ya mafari ɗaya dambo is by natural ko da zawon gibu yi wujan ṣeun yi dọ́bọ̀ àná yí ebúrẹ́ ìwọ̀n àyè kátà pín ta a bi gan lámì ẹkùn bí àádẹ́ kàwọmí fàájì ní àáfòhù wọ́n dẹ̀ kí yá àbọ̀ ya ń bà wọn yá àwọn mẹ́já ẹgbogbo ẹgbà náà níbi ló ti mọ̀ yí dọ́bọ̀ àná ti láwọ́gà dọ́bọ̀ jáde makaru gbára

da nun kaku ke misali nun funo zana wale na malawo ga kiyo zane bujin wa ɗaya daidai jan wale mai mu ba wale daga babu ga sun shafi ga zando na ga tishu lawun fifta kuma tishu lawun wani wakijin wa haramu jin allah kiyaye mu alai ba haka ba ne ɗaya eh, shi dabo a nabi jan a mai bolo ya kasu ya nabi ga nabi gaji nan a nabi ji sadaka ilke mina ne sa a sanar ga sai na san ga inna la ta hillu lana sadaka sadaka jan laliyayya ya e, bago wa da shi mutum da wakin da dago sai no a yake sadaka yi sadaka yara mu wani nabi ga ai e, wani la ni ga ni ba jan no mai khasun bin nabi wa ga ni zai jaje wani wajiya kan doci ma a na jajin wulu yan doci gwa ibon e waje bayani yan doci ya zan doci ya aikace kim na tsaye ci ga mun ce ci ga ne da la ta sali ala hadi min mata badan la ta kima ala qabrihi hadi za za zan do min abu sallama o magi magi gboro kabaru goma wani a ne ce sa salam ci maji sallah ya munafiki gida is not a grand gaza an dogo gagan wani jiyan bula na bija na yannu wani da ne musun jiga Allah wanda ta so ga gijin wagaji kemina ne sa salam ga wani sallah ya zanen zanen jibata na nan mutu lagu ya zaka ngaji bata zandoro a ji sallah ya nan wanda ake yin musulmi wanci da ba guji sallah wanci sau a mai da shi ci decide wagan wuya a jan amma zan da cuji mun delegate zan da cuji zan da cuji ya badu saba lesson ya zan da ciji a gafe da gibata indiscriminately ma yan da cewa so mai ke yadda wani na anabi lulugwa unjiga egbe unjiga egbe jibili ya ba majiga egbe na lalata anabi na makiya jiga ko egbe na waje bayani yalla malulo ci jina no le wa de basira yan ne shi anan goyi yi wa ba nan ga no yan do ci ya da wa nabi sallallahu alaihi wasallam wọ́n jí yẹn ló ti yá ẹwọ́n ṣe mọ́fẹ́ kí ọ fi kọ̀ntínú yẹn ló ti ní lúwọ́ lọ ẹgbọ́n ẹgbọ́n ẹ̀zọ́ kọ́ yẹn ló ti mẹ́ẹ̀dẹ́gbọ́ àníbẹ̀ sáà pẹ̀lú wà ẹgbọ́n ẹgbọ́n fẹ́ yake na ne za a sallam gana na gan laula anna kaw majari su adi bil kufri bi shirkin la dam tul kaaba kai bana za shi Aisha na na Aisha kai yi za zane shi alo alo alo ci loro amma su shirka wani laji fanana na kaaba shi da koguba da kwaniyar ga da ya ci amma wajen gagwa to kawo bani to lalle musu da gangawa ne ya ji mamin bondo lai ka ba shi bani yayin yayi da ci ma anabi elengoci lugu ebo kibo ebo poli shi za zango shi yo temina anabi za a sallam yi sallaye ya kuma zaɓe giba ta nanin ko ebo fulu sava flese yadda ce wasu madaba anabi ya luluwa anabi ya jan ebo kibo ebo na tabiu lawan ke wuji kata ina ne fe gaman gina ko kan ga coto mu a ne bai layin da tilugwa wuji ga yabo nu ya ramu re amma yabo a ki zan mu cin gala ne bicin rugo sai misali ya zo yi lubata nan bai tafarnuwa nan a ne sa sunan sai lubata bai tafarnuwa bu mala'ikan fale ga ngwayi wato ga annabi luyan na lugwa ya buwan na so annabi malun na so lugwa ya buwan na so ka ta ga shi a tato na annabi lugwa wunje ya buwan lugwa ya buwan ko ya buwan tabiya ko ya buwan da nace ko ya buwan ka zo a ga ga nace gujin wa kijin wa ramu ko wa bidiya ji ko biya na ku bugun insha Allah ta'ala ga boya kan ya ga ne babin annasu insha Allah amma mini yanin gwai yiwu bayanin waya gan da zurjin taurar kafin suna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam number 2 babu ya faru ya nabi sallallahu kun ji kiyo tun gote sarau ba ku yan kamar ji yaban kuma gishi da gogo da zuke daga wuce shi number three eh shi anabi ji yau ji gani ko ebe na al'ada ba da arabe jiyo ndoci masu kun ebe na family man yau nun ganin ce mutara shi family uji a cin ndoci masu kun ebe na da shi yan musulmi jiyo na ndoci masu kun da ce kasu ndoci kaza kaza ba di daidai na su number three ikraru ko yana jimbura a nisa a sallama mallewuci ma gagana yin na shi bayanin gurgudu wa sai lami da wa ne kafin zai bello wale yin mo bayani ya ce masala na shi wa sai ke come up ebonin alaza idan bidiya inda ci babu gabon mutane ko rata za ni cewa su musulunci babu gabon da cari da kyau da cari da cari za ni ci su kyau ga kyan da ci yanzu kyau lojin zuzu zungan a gabon da kyau a ke

mostly wọ́n jìgẹ̀ ẹgbọ́n wọ́n jẹ́ àríyànlá mìtẹ́ tọ́rẹ́ mẹ́ tọ́rẹ́ tó ẹgbọ́n ni mẹ́ ṣe lọ́ọ̀bì àwọn ya tàhálù ẹgbọ́gbọ́rọ́ mẹ́ tọ́rẹ́ tó ẹgbọ́n mutual relationship àmọ́ ọdí sádẹ́kà ẹ̀zà oúnjẹ ẹgbọ́n tó mutual relationship ẹgbọ́n mata odogu babu da mine na ki attraction ladan what next jazakumullahu khairan ah, alaikum assalam hmm. kakun ne tun ya ne bi ga ebe kun gbogbon gani bi egun yi na

na da public ìkàmsọ́nṣì ààrẹ gan ẹ̀sàkà jẹ́ ń ṣe ń wòlẹ̀ ń wọ̀n tó láti rẹ̀ láti sun ní àmànà ẹgbó rádí àdí ẹni ọ̀rá àdájì máa jọun àfẹ́ ìdìtọ́bà ní Nàìjíríà ah. ìyá náà lọ́fọ́n, ṣàkó ìbà náà jẹ kájá náà. فقولي لي من عجان فان بالبركة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله